وقلبتم صفحة جديدة من حياتكم الله أكبر منا ومن مات ولم ير هذه اسما جديدة والآن ماذا قدمتم لدين الله انظروا وراءكم وتفكروا في ماضيكم ثم حاولوا في حاضركم ومستقبلكم عباد الله إن الإنسان لا بد أن ينظر من وراء الآن التي مضت 1447 والآن دخلنا في عام 1448 وما هي العلاقة بينك ورب وبين رب العالمين وما هي العلاقة التي بينك وبين عباد الله رب العالمين قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها الأحباب اعلموا أن هناك مخالفات حول بداية التاريخ الهجري الجديد منها أولا الاحتفال والتهنئة بالسنة الهجرية الجديد لما فيه من التشبه باليهود والنصارى والمجوس ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ومن المخالفات اللعب بالنار في اليوم العاشور ومن المخالفات اختراع بعض الصلوات والأذكار في هذا الشهر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عباد الله السنة في السنة في هذا الشهر المبارك الصيام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ومنه صوم تاسعاء وعاشوراء وغيرها أيها, أيها الأحبة إن لهذه السنة الجديدة دروسا وعبر إن للدفات الهجرية دروسا وعبر للعاقلين فلذلك جعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تاريخا للمسلمين لما اشتملت عليه من الدروس والآيات ولقد استشار عمر وأصحابه في أمر التاريخ لأنه يأتيه كتب لكن لا يدري تاريخها فقال بعضهم نجعل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فقال, فقال بعضهم لا نجعل نبوته وقال بعضهم نأخذ بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم يوم بدر وبعضهم يوم أحد حتى اتفقوا بهجرة المصطفى تاريخ المسلمين إلى يوم القيامة فجعلوا الشهر المحرم هو الشهر الأول وظل الحجة هو الشهر الأخير قال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم عباد الله ما بال أقوام يهتمون أكثر بالشهور المسيحية التي لا حقيقة لها أيها الأحباب إن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مع صاحبه أبو بكر وهذا المسلمين من بعدهما فأثنى الله تعالى على المهاجرين بقوله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم آه، درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنة اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجل ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه الآية والذكر الحكيم الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من أعظم ما أمر الله به أداء الحقوق إلى أصحابها وأن من أكبر ما يلقي العبد ربه حقوق العباد التي لم يؤدها في الدنيا أيها المسلمون إن الناس يتهاون في أمور كثيرة ولكن أشد ما يخشى منه التهاون في الديون لأن الدين لا يتعلق بحق الله وحده وإنما يتعلق بحقوق العباد والله سبحانه وتعالى كريم يغفر ما يشاء لمن يشاء وحيث يشاء أما حقوق العباد فإنها مبنية على المشاحة والمطالبة ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم أمر الدين ويبين خطره على المسلمين حتى إنه كان يستعيذ بالله منه يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرب فقيل له يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرب يا رسول الله فقال إن الرجل إذا درم حدث فكذب ووعد فأخلف فالدين قد ينجر صاحب الكذب والخيانة وإخلاف الوعد وربما أفسد دينه وأخلاقه عباد الله لقد بلغ من خطورة الدين أن الشهيد الذي بذل نفسه في سبيل الله لا يسقط عنه الدين قال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين وقال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن مؤلفة بدينه حتى يقضى عنه اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله اللهم آمنا في بيوتنا وآمنا في برقاتنا وآمنا في بلداننا وآمنا في مساجدنا يا رب العالمين yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma mu sai tana magana akan sabuwar shekara ta musulunci da hijira wanda subhanahu wata'ala ya kaddari muna da rayuwa har mun shigo cikin sabon shekara ya ku yan uwa musulmi ku sani mun shigo sabon shekara ta hijira 1448 wanda a wancan sati muna 1447 babu shakka mun juya wata safa wata takarda ta rayuwar mu sabuwa a cikin rayuwar mu daga cikin masu wanda ya rasu bai samu ganin wani sabon shekara ba yan uwa musulmi mu kuma yanzu mu mu gabatar mu addinin Allah madaukakin sarki ya kamata mu kalla bayan mu gani mu tunani ga abin da ya wuce sannan mu yi kokarin gina yayin harayau da muke ciki da kuma ina muke fuskanta wajen a gyara alaƙa mu tsakaninmu da mu, da kuma gyara alaƙa tsakaninmu da yan uwa musulmi ya ku yan uwa musulmi akwai wasu abubuwan da suka sa a mashari'a wa'anda musulmi suke yi dangane da sabon shekara ta musulunci suna da yawa amma daga cikinsu akwai musulmi suke yin buki bukukuwa ba ko buki guda ba domin shigowar sabon shekara ta sabon shekara ta hijira daga cikin musulmi akwai masu wa junansu murna da tura saƙonni na hafi miwiya na hijirar musulmi wanda yake wannan ya yi kama da yahudanci ya yi kama da nasaranci ya yi kama da majusanci wanda annabi sallallahu alaihi bai aikata shi ba sahabbai ba su aikata ba Allah ba dokokin sarki yana magana dangane sa'a ma annabi game da abin da ya zuru shi na addini Allah ya ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri wasu ke sa'a ma umarnin manzo Allah sai hasara an tusibahum fitna kar fitna same su a duniya aw yusibahum azabun alim ko azabun mai kama sa ga tashin kiyama Allah ba dokokin sarki ya ce wa ma atakum rasulu faquduhu duk abin da manzo ya zo ku shi ku rika ku yi aiki da shi wa ma nahakum an hufantahu duk abin da ya ne kuma ku hanu ya ku bayan Allah daga cikin mukhalafat au zuka a mashari'a wa'anda muke cikin wannan wata shine akwai wasa da wuta wanda suna wawu wanda yake wannan dabi'an majusawa ne ya wasa da wuta bai kamata musulmi a sanar suna wannan aikin ba ya ku yan uwa musulmi daga cikin abubuwan suka sa a shari'a wanda musulmi suke cikin sabon shekara musamman wannan wata na al-muharram shine kirkiro salloli na fili? da daddare ko da rana da kuma kirkiro wasu azkar da aka cewa a yi a cikin wannan wata dukkanin wa'annan abubuwa sun sa a mashari'a babu su a cikin addinin musulunci manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace duk wanda kirkiro wani abu ya sace a cikin wannan addini namu wanda ba cike to an mayan masa ba a so ya ku yan uwa musulmi abinda a sunna cikin wannan wata mai albarka shine yawaita azumi kamar yadda ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mafificin azumi bayan watan Ramadan shine yin azumi cikin watan Allah mai al-Muharram wanda muke cikin daga cikin shi akwai azumin tasu'a tara ga wannan wata akwai azumin ashura goma ga wannan wata duka sun tabbata a sunna ana yin wannan ya ku yan uwa musulmi na daga cikin hikimar da yasa aka yi umarni da hijiran manzon Allah mai zama tarihi ga musulmi saboda darussa da abubuwan lura da a ciki wanda sayyidina umar radiyallahu zamanin shi ne aka fara rubuta takarda a samata kwanan wata sayyidina umar radiyallahu yana khalifa ya tara sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi su me ya kamata mu sa ya zan tarihi zan det wanda zamu dinga amfani shi ne rubutun takardun mu in za mu aika ko in za a aiko muna ya zan duniya sai amfani da shi musulmi baki daya sahabbai suka taru suka ba da shawarwari domin ya ce ana aiko mai takardu ba su da kwanan wata sai aiko takarda daga nesa ba su da date saboda haka yana son a zauna a shawara a sa date kwanan wata ga komi wasu daga cikin sabon suka ce ya kamata mu sanya ranar haihuwar manzan Allah ya dan shi ne date da za mu fara amfani da shi wasu daga cikin sabon suka ce a mu dai muna ganin ya kamata mu tsara da aka aiko shi yana annabi ran da aka fara bashi manzanci da annabci mu sa wannan ran ta zama date din mu wasu suka ce a'a ya kamata mu yi umarni da haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam wasu sabai suka ce ya kamata mu sa ranar da aka yakin badar muka yi nasara wasu sabai suka ce a'a mu sa yakin uhudu har dai sahabbai aka yi ittifaki cewa ya kamata a sa ran da manzon Allah ya baro makka zuwa madina zan hijira ga musulmi aka samu kuma aka yi ittifaki tun daga wannan lokacin ya zama shine dat na musulunci da har zuwa tashin kiyama aka sanya wata al-muharram shine wata na farko watan zulhijja kuma shine wata na karshe wanda yake Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin Qur'ani yace kidaya watanni a wurin Allah goma sha biyar ne a cikin littafin Allah Ranar da Allah madaukakin halitta mai da kasa daga cikin su akwai watanni hudu masu alfarma ya ku yan uwa musulmi na daga cikin abin da ke tsawatar da mu shine riƙon watannin wato watannin kiristanci su ne wa'id wato ƙidaya gare mu ana son kowane musulmi ya riƙe watannin musulunci ya zama su ne littafi gare shi gaske al'amuransa ya kuma ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai lalle abokan sai na abakar da sai ga mutum manzon Allah kuma wanda suka yi wannan tafiya Allah ta'ala ya ɗauki wannan abun matsayin darasi ga dukkan musulmi baki daya ya koya uwa musulmi da gaske abin da ya kamata mu kula shine ba su tuka kuma mutane yawa a wannan lokaci amma Allah kuma yayi maganganu masu zahi game da harakar bashi tsakani da Allah mun sai mun ga mutane yawan mutane ake bashi cikinsu mun yi magana da alƙalai suna magana bashi shi ka a abin da ake sake san da ake ta umarni da shi wa'ayarsu ya ku yan uwa mutum ku sani haɗarin bashi ya kai in mutum ya shiga kabarinsa ba zai kwanta lahiya ba ya rabe shi bashi annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi yace nafsul mu'min mu'allaqatun bidayhi hatta yuqda anhu rawmi tana rataye gaban tare da aka biya mu wani hadisi yace su musulmi ana sa mai tuwahin gidan yari ina cikin kabari ne ana bin shi shi ya fi yan uwa musulmi na da kyau mu kula da cin bashi kuma kula da biyan shi kada musulmi ya mai da shi kamar hannun cikin ciki ne kamar da musulmi suke faɗa ana son mutum ya kokarin biyan bashin da aka bi manzo Allah ya yi magana cikin hadisi yace in ana bin ka shi yanzu kuma kan rikika da abin biya kai kai ne ya halatta a cikin mutuncinka ya halatta a cikin in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka ya koyan uwa musulmi in akwai halika a tibaki in ko ta kama an tibaki a sa lokacin biya manzo Allah ya ce man akaza amwal la yudu ada'aha adallahu anhu duk wanda ya ashi duke mutane ya ne ya biya Allah zai ba shi abin biya duk wanda ya ansa ne ya halaka kuma Allah zai sa ta halaka kuma ba zai ba shi abin biya ba saboda ya ku bayan Allah yana da kyau kula shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mutuwar shahada Allah na gafarta mai komai in banda baki wani mutum yawa manzo Allah ta yace ya rasulullah idan ni je ni yaki nan mutu a ina masauki na yake yace kana aljanna har ya juya manzo ya ce dawo shirmina na kace yace ya rasulullah in ni yaki nan mutu shin ina Allah zai kai yace kana aljanna amma in banda baki Allah yana gafarta mu wanda ya mutuwar shahada komai in banda baki saboda ya ku yan uwa musulmi a karanta cin bashin nan in ta kafa kuma a sa ya fiya sannan bayan haka yan uwa musulmi su ko masu bin bashi su tsoron Allah idan kana bin mutum bashi kasan kana da halin bar mai bashin nan ka yaji shi Qur'ani Allah madaukakin sarki yi magana cewa inda za ku yaji wa'anda suke cin bashin nan naku da shi ne alkhairi sannan wanda adda hali ya dibi mutanen da a gidan yaji wa'anda bashi ya tsarme su suna cikin sarƙa ta gidan yaji saboda bashi shi ku yana da halin biya muku ya biya kwance su saboda bai saboda kwance su kamar kwance wuyan bauta ne kawai mutum na bawa wani wuyi ɗarme ka je ka biya mai ka shi Allah maɗaukakin sarki ya saka mai wata ba sarkin kabi Allah ya ƙara marayuwa sai albarka Allah ya ƙara haska masa ya kasance lokaci lokaci yakan sa a mai listin waɗanda aka biya shi gidan yari ya ce ya biya masu ba su kansu mun yi magana da su to da yawa mai martaba ka aikawa wani bi a sai a rubuta mai waɗanda aka yi shi sai ya ce ya fance su ya fi bayan Allah ba ke baka wa bayan Allah suna cikin matsala babu shakka kafan mu suna cikin wani halin da ba kowa ka ima gida ne ba ba kowa ka iya ɗaukar laluwar rayuwa sai ba ba kowa ka ɗaukar laluwar inda an da karkashi ne ba saboda an samu rayuwa haka kenan baki na iya sa a ci bashi saboda wannan zamanin sayyid na umar ya hana yankan hannun barayi saboda yanayin ƙasa da an ka samu kai ayi yunwa sai ya zama mutane suna fara saboda ba su da abinci ba muna cewa ai fata bane amma yanayin da ya kai mutane suna cin basu suka a taimaka a biya musu kai da ka bi mutum baki in ka da hali ka yaƙi masa muna roƙon Allah ɗaukacin sarki kai muna tsari kuma kai muna kariya daga baki Allah kai muna kariya daga baki muna roƙonka ya Allah ɗaukacin sarki ya kare mu daga baki Allah duk waɗanda aka biya bashi Allah ka ba su ikon biya Allah duk wanda a cikin da bai biya ta bashi Allah ya kwance shi ya Allah mu roƙe ka duk wanda aka daure saboda bashi Allah kwance shi Allah mu rufe ka samu na cikin wani yanayi Allah ka taimake mu kawo muna Allah ya muna dauki a cikin wani yanayin namu ya Allah ya kawo muna tsaro a cikin kasan mu ya Allah ka yaye muna damuwar mu Allah ka dukan magabatan mu Allah ka dukan iyayen mu Allah ka dukan malaman mu Allah ka dukan yan uwanmu da abokan mu ya Allah ka saukar da alheri cikin kasan mu baki daya Allah mu roƙo ka wannan damuna ta mu Allah ka sanya mu da albarka duk wata hisna da cikin kasar ga ta mu Allah ka dauke mana ita ka sa mu gama lafiya baki daya wa sallallahu wa sallim wa barik ala abu wa qumila sallallahu alaihi wa rahman